Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Talata sha hudu ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu diga kanan labarai. Kasar China ta ce za ta yi ƙarin kudaden haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta. ta. manyan jami'an kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga amurka da ta yi bakin kokarinta domin gujewa yaƙi da ƙasar iran ƙasar saudi arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai da safiyar lahadi a gabar tekun haɗaɗɗiyar daular larabawa To kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a cewa bayan da hukumar kare muhalli ta Abuja ta kame wasu kungun mata da ke rawa tsirara kungiyoyin mata sun yi zanga-zanga a Abuja. su yi zindir tsirara haihu wasu suna rawa muka kwashe su muka taimaka su police station wasu matan aure ne ba su son a kai su kotu amma dai mu babu ya zami illa mu kai su sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken wannan rahoton haka kuma sai shirin tsaka mai wuya wanda ali mustapha ta zai kawo mana sai kuma karatun alkur'ani mai girma da za mu kawo muku albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. ƙasar China ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su kasarta ta maida martani jim kaɗan bayan matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na ƙara harajin dalar amurka biliyan 200 a kan kayayyakin ƙasar da ake shiga da su amurka tare da ƙarin harajin dalar amurka biliyan 300 a kan wasu kayayyakin da ake kaiwa china a ranar litinin ne ministan kuɗin ƙasar china ya ce Daga rana ɗaya daga watan Yuni sabon tsarin ƙarin kuɗaɗen haraji zai fara aiki daga kashi biyar zuwa ishirin da biyar Yana mai cewa ƙarin zai shafi kayayyakin Amurka arba'in waɗanda ake shiga da su China. Hukumomin Beijing sun ƙara da cewa ɗaukan wannan matakin martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta kan kuma da ƙara kuɗaɗen haraji akan kamfanonin ƙasashen waɗanda ke gogayya da nata ministan ya kara da cewa china ba za ta taba mika wuya ga matsin lambar wata kasar waje ba domin china tana da karfin da za ta kara kanta da haƙoƙinta amma muna fatan za mu samu daidaito da amurka manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga amurka da ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin gujewa yaƙi da ƙasar iran shugaban kungiyar tsaro na nato jim stolberg tare da ministan harkokin wajen birtaniya faransa da jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a moscow babban jami'in diplomasiyyar amurka ya tattauna da takwarorin aikinsa akan musayan bayanan sirri akan rikicin iran da yake barazana ga kawayen amurka na tarayyar turai inda suka zargi kasar iran da kin zama teburin sulhu kasar saudi arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai da safiyar lahadi a gabar tekun haɗaɗɗiyar daular larabawa sai dai ba a bada wani ƙarin bayani a kan lalacewar ba ministan makamashin saudi arabia ya ce Ɗaya daga cikin jiragen dakon mai yana kan hanyar shi ne na zuwa tashar jiragen ruwan Saudiya ta Rasta Nura domin ɗaukar mai ya kai Amurka. Amurka ta fitar da wata takarda kashaidi na a safiyar Litinin game da zargin harin ganganci a kan jiragen ruwa da ke gabar tekun haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Haka kazalika a makon da ya gabata, Amurka ta yi kashaidi ga jiragen ruwan Iran da na wakilanta. da ka iya auna jiragen ruwa a yankin kashedin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin amurka da iran jami'ai a ma'aikatan tsaron amurka sun faɗawa wa muryar amurka cewa sojojin amurka suna taimakawa wurin gudanar da bincike akan harin barnar da gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta buƙaci a gudanar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da kara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar Sudan Umar Albashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa na gwamnatinsa a wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin ofishin babban mai gabatar da ƙara na sudan ya ce an tuhumi bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga a ranar ɗaya ga watan afrilu ne sojojin ƙasar sudan suka kawar da albashir daga karagar mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaba da kuma yadda yake nuna baƙin mulki a shugabancinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin Sudan sun kashe masu zanga-zanga aƙalla sama da mutane sittin. An kulle Bashir a wani gidan kaso a birnin Khartoum mai cikakken tsaro. 'yan kwanaki bayan da aka hambare shi daga karagar mulki bisa ga cewar danginsa kuma ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Litinin cewa Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ake da ke fuskantar matsalar rashin matsugunni a Afirka a cikin sauri. Kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara. A bara an kiyasta mutane dubu ɗari da sittin suke bukatar taimako a yankunan arewa maso yammaci da maso kudancin ƙasar a cewar babban jami'in kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mark Lockhock. kamar yadda ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu. A yau mutane da ke bukatar taimako sun ninka sau takwas daga dubu zuwa suka kai miliyan ɗaya da dubu yankuna masu amfani da harshen ingilishi na arewa maso yammaci da maso kudancin suna fama da matsalolin rashin tsaro tun bayan barkewar fada a shekarar 2017 an kashe mutane sama da 500,000 kana wasu rabin miliyan sun rasa mahallansu tashin hankali ya yi mummunar tasiri akan rayuwar mutane ya kuma yi sanadiyar ficewar ƙananan yara dubu daga makaranta kuma ya yi illa ga sashin kiwon lafiya lamarin da ya yi dalilin kashi 40 cikin 100 na asibitocin kasar suka daina aiki. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. To madalla bayan da hukumar kare muhalli ta Abuja ta yi kaman wasu mata da ke rawa tsirara a wani club a Abuja an guna da wata zanga-zangar rashin amincewa da kaman. Haka kuma za ku ji cewa wasu daga cikin matan da aka kama sun zargi 'yan sanda da yi musu fyaɗe. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu kaya. biyo bayan damke mata da aka samu suna rawa tsirara haihuwar uwarsu a wani club a jabi abuja mai suna karamelo da hukumar kare muhalli ta abuja ta yi gungun mata da rakiyar kungiyoyin da ke da'awar kare haƙƙin matan sun ci gaba da zanga-zanga abuja don nuna rashin amincewarsu da kamen wasu daga matan fiye da sattin sun yi zargin jami'ai sun ci zarafinsu inda suka ce 'yan sanda sun yi musu fyaɗe a caji ofis. my name is amakanara i am the national coordinator of nigeria sex workers association my own name na dem dey call Matan ɗaya bayan ɗaya da suka hada da shugabar mata masu zaman kansu ta Najeriya sun gabatar da kansu da korafin an kama su ba bisa ka'ida ba. Jagorar tasu mai suna Amaka Naira ta ce a kullum 'yan sanda na kawo musu samami a hotel-hotel ɗin da matan masu zaman kansu ko tara da maza biya su a walaja. Sukan karbi kayyadaddan kuɗi na goro a wajen mu don barin mu yi sana'ar nan. Abin da ya ban mamaki in ji Amaka shine jami'an sun caje mu da yawon banza. Ta kara da cewa a Lagos Legas akwai 'yan sanda da sukan biya su kuɗi kuma da zarar an yi sabon DPO sai a zo a damƙe su sai sun biya kuɗi ko kuma wani lokacin 'yan sandan na neman kwanciya da matan kyauta ne. Matan sun ce 'yan sandan kan kama su ne su karɓi kuɗi daga baya kuma su lallaɓo su neme su. Suna al'ajabin in har za a kama mata to me yasa ba za a damƙe maza masu neman matan ba. Sun yi zargin bayan an tattara su wasu da suka kasa belin kansu sun faɗa tarkon jami'an 'yan sandan da suka yi musu fyaɗe ba da kororon roba ba a wani gini da ba kammala ba da dab da wani caji office. And the funny thing is that after they come and rape us, they come back to us and pay for this Yes, they are also our clients, so I don't see the reason why they will be. A nasa bayanin babban kwamandan da ya jagoranci kama matan Hassan Abubakar ya ce cikin matan ma har da masu aure. Su yi zindir tsirara haihuwa wasu suna rawa. Muka kwashe su muka taimaka kai su police station. Wasu matan aure ne ba su son a kai su kotu amma dai mu ba ya zamu illa mu kai su. Matan aure a cikin masu wani Akwai matan aure akwai wanda suke da 'ya'ya ma da yawa cikin su. Akwai wanda suke ta roƙo mu kada Allah kada mu tuna musu asiri kada a gwada fuskokin su saboda kan mazan su gani to rawa zindir aiki ne ba mamaki yana jawo musu kuɗi ne a yana dare ɗaya kawai daga sun je sun yi wannan raicin masu son gani sai su rika ba su kuɗi yanzu kai da kake mani interview in nace kai zindir in baka naira dubu ɗari kana yi amma bisa doka yanzu idan na ga dama na na kwaɓe kayana akwai abin da hukumar ka za ta yi min a sai mu yi maka buloli saboda mun san ka haukace ko mu ɗauke ka mu kai ka gidan haukata. akwai zargin ku da ake cewa da kuka shiga gidan kun ga masu kallo kun bar su su ba ku kama su eh to abin da yasa shi mai club din shi ya kowa da kuma ma'aikatan shi da mun kwashe su babban sufetun yan sandan najeriya muhammad adamu ya yi alkawarin bincika zargin cin zarafin matan an rufe club din na karamelo da ma rushe mashigarsa da gireda dan asalin filin an ba da shine ne don gina asibiti har yanzu dai najeriya bata amince da yancin karuwanci ba don kudirin dokar wa mata masu zaman kansu damar yin rajista don samun kuɗin shiga da mataimakin shugaban majalisar dattawa ika karamadu ya kawo bata samu karbuwa ba tun zamanin jagorancin sanata david mark nasura da mailika murar amurka daga daga Abuja, Najeriya. na ce shi ne, ai daga na gaba kan gazirfin ruwa dogo dan malam mato daga gare ka nake gudun tsofaffin karuwai ni ma Muhammad Lawan Karkona dan zani. To Allah ya kyauta a gaida Nasir Adamu Hikaya. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi inda zamu ji daga bakin wani masan tattalin arziki kan yadda yakin cinikayya tsakanin manyan kasashen duniya biyu wato Afirka da Amurka da China ke yi. da kuma ta wace hanya zai shafi sauran duniya ma. Har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. bazu muhammad mu mpns tarayya mu muka san bazu kuma mu muka tsaye da shi ɗin takara don mun san halayen shi don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar nijar cap ba wanda zai ce maka ya hibba zum muhammad tsaye da gaskiya babu habila kuke kallon wannan takara ta bazu muhammad a bangaren kuna yan adawa wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka da matsayin dan takara jama'a barkan da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri fon na tsaka mai wuya kana tsammanin ni a wata ƙasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan nijar yau kai baka gani minister ne na ƙasa baka gani na deputy ne na ƙasa ba baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu akwai wanda bai sani ba to wannan muryar muhammad bazum ce mutumin da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar niger ta tsaida shi a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaɓe mai zuwa wanda kuma ake ta zunɗe-zunɗen cewa wai kuɗin niger ne ta asalinsa amma masu wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na nijar ne ba to muna so su heta karara su ce wannan kabila ba ta nijar ce ba masu wannan zancen mun san su amma ba su iya su hito karara su ce kabila laraba ba kabila ce ta nijar ne ba ba su iya masu mini wannan zargin bayan allah ka ce musu lokacin da ni shiga sandika lokacin da ba su ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya asirce ina gaba ba su yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso ba su yi wannan maganar ba lokacin da aka zaɓe ni depute na shiga ba su yi wannan zancen ba lokacin da na rike minista na ƙasashen waje an san ne ba su yi wannan zancen ba to da rike matsayi na minista babban minista na tsaron ƙasar nijar na cikin gidan nijar ba su yi wannan maganan ba yanzu za su yi maganan setrotar sun yi latti 'yan nijar sun rigaye sun sanni ne ba zancen kabilanci ne ba ni ba na wata kabila ce ba ni dan nijar ne alhaji bazu muhammad kenan a hira ta musamman da ya yi da wakilinmu na can mai suleiman muni barma to yau ne muke fara shirin tsaka mawuya na musamman ka cokan akan wannan siyasa ta zaben nijar mai zuwa idan ka kasa kunne ka je irin rigingimin siyasa da ake kan wannan zaben sai kai zaton watakila a wata mai fita za a yi shi amma gaskiyar abin shine zaben nan ba za a yi shi ba ma sai allah ya kai mu shekara ta 2021 sai da bazum muhammad a matsayin dan takara ya bude kofa ga 'yan nijar da dama na sayi alkalanci ga kamun ludayi na shi shugaban da ke kanin karaga a yanzu iso muhammadu yayin da suke mai da martani ga takarar shi bazum din gaskiya bazum ya cika fi sabila ya cika dan takarar da ya kamata tarayya ta yi aiki da shi ba mu zaben tumun da rai ba muna roƙo ubangijin allah ya ba mu rai da lahiya 2021 mu yi gida gida mu yi buka buka mu mashi kuri'a ya zo ya samu ya election din ya yi ganye 2021 eh, eh, ya yi president na abin gane da la republic di niger wannan kadai muke roƙo ga ubangiji allah ya ba mu rai da lahiya aliya rasulaniya in ka lura mutane suna cikin wani yayi na wahala kowa ka gani rashin aiki rashin tsaro rashin kwanciyar hankali amma ka duba ka gani mashugabanninmu da ke da yanzu ba su da wani lissafi cikin kansu yanzu sai dai kawai kansu da iyalinsu da gidajensu aka duba nan difa ko da yaushe kashe-kashe da ake na boko haram wannan shugaba bai saba tashi ya dauki kawa ya jiddifa ba dan ya gani mutanen nan da ake kashewa ko ko iyan nan da sojawa da ake kashewa ya suka ciki ko da shi da rayuwar shi kawai dai ya zauna ya je ya kasashen waje ko ya nemo wani abu dan kai shi da iyalin shi tun yanzu da kamata mu tashi mu nuna muna da niyya wannan mulki da ake na kama karya mu sauya shi kuma mu nuna wallahi mun gaji da wannan mulki da ake muna na kama karya eh, bazu muhammad ya tashi da kwara dan lokaci yanzu ba lokacin talakawa bane na da wanda talakawa ana musu mulkin ana musu abin da ake so wanga lokaci ne na talaka sun gaji dole ne mu tashi kuma mu mu sauya. Tumadala, To yau akalar wannan shiri za ta juya ne zuwa can Nijar kamar yadda muka ce saboda duba wannan ƙudiri na jam'iyyar PNDS na tsaye da bazum a matsayin dan takararta da kyau. Wanda kuma a kan sani shi ɗaya wakilin namu Yusuf Abdullahi ya zauna da wakilan jam'iyyun siyasa guda biyu domin a fafata kan wannan batu. Yusuf zai suma mana da yar shimfiɗa. To yanzu haka jam'iyyun siyasa daban-daban na cigaba da tsaye da 'yan takararsu a zaben na shugaban kasa na shekarar 2021 wanda ke cike da ƙalubale musamman ma idan aka yi la'akari da zaman doya da manjar da ake yi tsakanin bangaren da ke mulki da na 'yan adawa a jamhuriyar ta nishara. Tuni dai bangaren na 'yan adawa ya janye jikinsa ga shirye-shiryen wannan zaben tare da kin bayar da wakilansa a hukumar zabe mai zaman kanta Sini, muhawara dai kan wannan zaben na shekarar 2021 ta ƙara zafafa ne tun bayan da jam'iyyar da ke kan mulki pnds tarayya ta tsaida shugabanta basu muhammad da kana ministan cikin gida a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben na shekarar 2021 hakan ya sa bangaren na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman ɗan takarar na jam'iyyar pnds tarayya bazu muhammad ya bar mukaminsa na ministan cikin gida ganin cewa mukamin na ministan cikin gida shine ke yin ruwa da tsaki a shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar ta nishar to yanzu haka zauren namu na tare da wasu matasa na wasu bangarorin jam'iyyun siyasar ƙasar nishar da farko dai akwai adamu manzo mamba jam'iyyar pnds tarayya da ke milki akwai kuma habila rabi'u mamba jam'iyyar mpn kishin ƙasa da ke bangaren adawa ah, mala adamu manzo da kai zan farawa yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar pnds tarayya ta tsaida bazum muhammad a matsayin dan takarata bayan babban taro na koli na ranar 31 ga watan jiya a ba dai takarar ta bazu muhammad ta kasance a cikin kila wakala musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da aka yi ta ji na cewa ai akwai sabani tsakanin shi da shugaban kasa isufu muhammadu sannan bazum din ba dan kasar nijar ba ne bugu da ƙari kuma ga maganar eh, takarar tsohon ministan kudin nijar hasumi masa'udu shin adamu ta wace hanya jam'iyyar pnds tarayya ta samu nasarar ɗumke wannan barakar shawara ce wadda babban eh, kwamitin koli na jam'iyyar pnds tarayya ya baiwa rukunai na jam'iyya a cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan jam'iyya a cikin ƙasa sun yi tarurruka kuma kun gani a kafofin watsa labarai masu zaman kansu da na gwamnati inda kowace gunduma kowace komin kowane jiha suka yi taro kuma suka ba da goyon bayan suka wannan takarar ta bazu muhammad waccan matsala kuma ina tsammanin yanzu an wuce ta babu babu zancen ta yanzu tunda duka an yi kongire kuma kowa ya halarci kongire an yi tsaye da ɗan takara kuma kowa ya ba shi goyon baya kenan yanzu abin da yake gaba mu mun tunkari shirye-shiryen zaɓe mai zuwa da gurin za galaba a wannan zaɓen Allah yarda. Habila kuke kallon wannan takara ta bazu Muhammad a bangaren kuna yan adawa. Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da ɗan takara mm, wanda suka tsaida wanda a cikin Nijar. Mm-hmm. Babu wani ɗan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin ɗan takara. saboda haka mu a wajen mu sai mu ce alhamdulillah ma inda har za a shin huda zaɓe na gaskiya da adalci a cikin ƙasa wanda 'yan ƙasa ne za su yi zaɓe sannan kuma a hudda kuron a ƙilga a matsayin haƙƙin da doka ta ba su to insha Allah za su ga abin da me ke nuna cewa ah, shi ba zum din baya da farin jini ga 'yan ƙasa baya da shi dalilan kuma su ne kamar eh, cikin tsari irin na tahiyyar shi a matsayin shi shi din wanda yake ya shiga ta siyasa yau shekara da shekaru da abubuwan da ya aiwatar ga al'umma a cikin riko da aka bashi na wasu muhimman mukamai a cikin ƙasa 'yan ƙasa gabaki ɗaya suna shaida suna tabbaci akan cewa mutum ne wanda bai cancanta ba a ce ya jagoranci ƙasa misali na harko kaga a cikin mulkin da ake mun sani ba mu manta ba kuma su sun sani ba ƙaƙe ba za mu musu abun da duk aka yana nan tarihi yana haɗin shi kuma yana maimaita a lokacin da shugaban kasa ne da aka zaba alhaji muhammadu isu yake iko shi wannan din da suka tsaida a yau a matsayin ɗan takara su yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dalilin ummal isa har ya kai ga matsayin da alhaji muhammadu isu ya kasa sauraron kowa a cikin ƙasar nan saboda yayin da talaka ke nuna suna kuka ko suna nuna mika kokensu ga shi shugaban da suka zaba waɗanda ke hutuwa su ba da amsa game da koken da al'umma ke yi shine wannan ɗan takarar da suka tsaida ta hanyar ba da amsa da lafuzza da furuta furuci waɗanda ba su cancanta ba waɗanda kuma duk wanda yake cikin matsi da kuka zuwa ga shugaba sannan wanda ke baka amsa bai ilisahi ya tauna abin da zai faɗi ya ga abin da ya ga dama da saboda yana ganin cewa ko watakila shi ne wuka shi ne nama na tahiya abin da suke yi na yi ko sai mu ce kenan waɗannan suna cikin alamun da muke cewa yau basira ta bace musu yayin da suka tsaida shi a matsayin ɗan takara. Wato abin nufi kamar tsaida shi bazu Muhammad wata dama ce za ku yi amfani da ita ko yan adawa wajen samun nasara a zaben na ba mu kadai ba ba mu kadai ba yan adawa Alhaji Isu ina tunatar da kai yan ƙasa ga baki ɗaya na Nijar suka samu kansu cikin wani hali na kunci na rayuwa a tsawon mulkin da aka yi ana yi na wannan jamhuriya ta bakwai wanda yau tsayar da shi wanda suka tsaida a matsayin ɗan takara wanda na ce maka hatta da lafuza bai sanya zai tauna ya hude su ba sai mu ce 'yan ƙasa ne ga baki ɗaya da ƙasar Nijar ya kamata a masan barka kasancewar komi ya kusa zuwa ƙarshe ba yanda za a yi zancen nasara ka bar shi ba yanda za a yi a yi nasara ta hanyar mulkin da aka yi ma mutane da kuma abubuwan da aka aikata ma mutane a ƙas babu ɗaya na kirki a cikinsu saboda haka zancen nasara babu shi. Adamu Mazo yan adawa na ganin kun tabka babban kuskure da kuka tsayar da Bazum Mohammed a matsayin ɗan takara a wannan zaben. takarar mu tun da aka fara dimokuraɗiyya a ƙasar na Alhaji Isu Muhammadu kuma don mun san wane ne Isu Muhammadu muka da shi ɗan takara duk zaɓuɓɓukan da aka yi har Allah ya sa ya yi nasara a zaɓe ya zama shugaban ƙasar Nijar kuma 'yan ƙasar Nijar sun ga ayyukan da ya yi a wa'adin nan biyu na mulkin da suka ba shi. ina tsammanin a cikin ƙasar nan in za a kimanta in za a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar nan ban da wa'anda jamhuriya ta harku wa'anda su ne suka kawo Nijar su ne suka kawo jamhuriyar Nijar ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar amma a yau habila ya ce ba mu yi mulkin mu da muka yi wa'adi na wa'adi biyu na shugaban ƙasa iso muhammadu ba a yi aikin komi ba babu abin da aka yi 'yan ƙasa suna saurari to a gaishe kuma malamai to duk wannan faso man taɓin batutuwan da ke tafi ne masu yawa kan wannan zaɓe wanda kuma suna kan hanya wanda za su hada da dubin kamun ludin mulki ta kan tafi yan din na wadudi har guda biyu da ta yi ko ya canje nijar da mutanen ta. kuma ina gaskiyar zargin cewa ba zan ya cika sauran hasala da kuma rashin haƙuri duk wannan suna cikin shirin makon gobe mai zuwa in allah ya kamu don haka muna fata za ku kasance tare da mu zai bari mu gode wa su bakin namu wato adamu manzo da kuma habila rabiu da ko musamman shi yusuf abdullahi da jagoranci muhawara din haɗe da sulaiman muni barma da ya mana hira da shi don takara din a madadin su duka aliyu mustapha sakwatin ne a sashen wasan murya amurka a washington dc a huta lafiya. To madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan. sunana abdulkadir hassan umaru tambuwal makarantar akin balabu dita ibadan littafizir quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزلت سكينة في قلوب بالمؤمنون في قلوب المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليركل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار النهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الزنين بالله الذن السوء عليهم دائرة السوء صدق الله العظيم Allahu Akbar Allah sakar alkhairi da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. filo ga labarai a takaici kasar china ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan amurka da ake shiga da su kasarta ta mai da martani jim kaɗan bayan matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na ƙara haraji dala amurka biliyan 200 akan kayayyakin ƙasar da ake shiga da su amurka tare da ƙarin harajin dala amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa china Manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga Amurka da ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin gujewa yaƙi da ƙasar Iran. Shugaban kungiyar tsaro na NATO James Stolberg tare da ministan harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow. Kasar Saudi Arabia ta ce tankokinta biyu sun yi mummunar lalacewa a wani harin ganganci da aka kai da safiyar Lahadi a gabar tekun haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sai dai ba a bada wani ƙarin bayani akan lalacewar ba. To a gaishe ki kafin mu sallama muna yi abokin aiki mu kuma wakilin murya Amurka a birnin Kwanne na jamhuriyar Nijar murnar samun karuwa ɗa namiji wanda kuma za a raɗa wa suna ranar Asabar a garin Dogarawa da misalin karfe bakwai na safe Allah ya raya. Masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da kam da ma mu na Facebook. Yanzu amma da Daula Salim da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na Jimmy Cook. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.